a najeriya shugaban kungiyar gwamnoni ta kasar kuma gwamnan jihar zamfara alhaji abdulaziz yari ya yi taro da manema labaru inda ya karyata zarge-zargen da waɗansu kafafin watsa labarai suka yi masa bisa ga waɗansu bayanan da aka ce hukumar efcc ta fitar cewar ya gina wani katafarin otal a Legas na zunzurutun kuɗi dola amurka miliyan uku daga kudaden nan na Paris Club wato ranar kudaden basukan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta tsara aka biya gwamnoni. Ga dai karin haske da gwamnan jihar na Zamfara Aziz Yari yi bayan da na mai tambayar menene karin haske dangane da wannan zarge-zargen da aka yi masa a ciki har da maganar mayar da waɗansu zunzurutun kuɗaɗe naira miliyan ɗari biyar da aka ce wani na hannun damansa ya yi. to na hukumar abin da zan tambaya su kuɗi dai an ce an ba da su ba ɗauka su ake a kai su wani ɗaki ya ajiye ba a banki ake ajiyewa ko babban banki ko kuma bankin hulɗa na yau da kullum sannan kuma akwai kamat account ɗin da kuɗi suke shiga kuma suke fita to na farko dai zai yi mamaki kwarai da gaske inda za a ta'allaka cewa irin an na kuɗi kamar kimanin dala miliyan uku na gina hotel ko kuma ina gina hotel a dole kuɗin nan za su fito daga account ne zuwa account ɗi wani nawa ko kuma ni ko kuma da wakili na so lokacin da na ji wannan labari da yake ba shi na fara gani ba an ce ne a rahoton wata takarda da ake kira da nation ta kudu maso yamma cin kasar nan cewa ta ce wani gwamna yana gina hotel da kudin Paris Club. To na san zarge-zarge na mutanen jarida da sauran al'umma akan masu shugabanci yana da yawa. To na ta kila za a ce a jihar shi ne ko kuma abu wani abu kama da wannan. So sai gashi da jiwa rana sai aka ce aini ne ma. To sai ne mamaki daga ina sannan kuma ta hannun waye. sannan a yi wannan wuri a Lagos. So Umar gaskiyar magana shine ba wai in gina hotel ba a Lagos banda da square mita guda wadda mallaka ta ko mallakar wani a madadina ita gaskiyar magana so amma a lokacin da naga wannan gaskiyar magana shine ban natsu ba dalili shine na san da cewa akwai abin da a karkashin kasa saboda haka matakan da na dauka yanzu shine cewa zan garzaya kotu e da kuma efcc da kuma wanda suka ba da rahoto su tabbatar ma al'umma cewa wannan hotel ina take sannan ina ka ɗauki kuɗin nan kuma wa na ba kuma ina suka shiga kuma ya aka yi hotel ya zama nawa har in akwai amma dai don masu saurare wannan magana da kowa ya yi ta shi dan jirin da ya yi ta da an ka ce da wanda ya bada labarin hukumar EFCC din ina son gaya maka cewa wannan kiran ƙarya ne wanda yake bayyananne amma wannan bai isa ba kotu ce za ta raba kana nufin duk wasu bayanai da aka fitar daga ko hukumar efcc ko wasu 'yan jaridu da suka yi bincike game da gudanar da kudaden nan na paris club wato kudaden bashin da aka dawo ma gwamnatocin jihohi a ciki ba za a same ka da wata badakala a ciki ba umar yana tabbatar maka cewa na farko dai akwai abin da mu muka ɗauka a gefen mu inda muka fito akwai yadda da girman da Allah ya baka sannan kuma girman nan da Allah ya baka kafi fi kauna ce da kowane irin abu da za a yi maka wanda shahi kuɗi ka san mu inda muka fito ba ma bauta kuɗi ba kuɗi ne a gaba gare mu ba so idan zan kalli yan uwana takwarori na gwamnoni na yanzu ina iya musu wata hanya hanya ko shigo shigo don amfanin kaina to na ganin ban kyauta ma kaina ba ban kyauta ma ta ba ban kyauta ma duk wani wanda da alaka da ni ba ina ganin sai mun kowace irin kara amincewa da ni in zama shugaban su to ashe yau idan aka same ni da hannu cikin wata baddakala to ina ganin ganin cewa kaina ne na fi muna nama akan kowane irin magana da ake so maganar zarge-zarge yana iya kai ta zarge-zarge amma da ka bi hanyar ka gane zarge-zargen za ka gane cewa wannan ba abin da kamata yan zarga bane saboda kullum shi kamar da na fahimci aikin dan sanda yana so ne ya tabbatar da abin da ya kama a matsayin laifi ni abin da na fahimta kenan amma duk zargin da ake yi da ka nemi bayanai na gaskiya cewa biya wannan abu yake ya wannan kaza ke za a yi maka bayan da za ka gamsu cewa wannan abun babu inda aka tafi akan ka'ida aka yi komai saboda zarge-zargen da suke yi an ɗoyi kuɗaɗe kaza babu wata takarda da ta fita ko inda aka ɗora wani kowa face da yadda gwamnoni aka ɗauki kuɗi daga inda aka ɗauke su aka ɗora su inda aka ɗora su saboda haka babu wani gwamna da ya amfana da kofar da aka bayar babu wani wanda ya amfana waje da kudin da aka bayar dukkan su zargi ne wanda ɗan sanda yake kawai gwamnan jihar zamfara kenan abdul aziz yari yana musanta zarge-zargen da ake masa na yin sama da faɗi da makudan kuɗaɗe na rarar kuɗaɗen paris club da aka maida gwamnatocin jihohi a najeriya yanzu an sa ido a ga irin tasirin da wannan ja'in jan zai kai da irin matakan shiga kotu da za a iya yi domin warware wannan takaddamar da ta kaure umar faruk musa amurka a abuja najeriya